بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته بهذا الاستاذ عن حرمات الى يوم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا يرحمني فقس لوات الرجل اجراء النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاربعين وعين شاهد يبدأ وتغني وكم إلى لي دعوه أو أن مسلا سنا ونزام البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن شيء قبل ثلاثين حديث لما قماط أشيل لتاف التدريب الصريح في أحاديث الجامع الصحيح واللفظ ربما لني أن ألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله kuma wannan zai zama majalisun mu na 26 da izinin Allah al-imamu zabidi yace babu as-salatu min al-iman Babu da zai yi bayani akan cewa sallah tana cikin ayyukan imani kan mu manta wannan kitab wato al imam bukhari rahmatullahi alayhi ne asalin littafin ya tattara mana hadisan da aka ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke fassara alimanu imanu bid'un wa sab'una shu'batan a'laha qawlu la ilaha wa adnaha imatatu al-'adha 'an al hadisan da suke fassara wannan hadisin da ke cewa imani ya tafi gida-gida saba'in da doriya mafi ɗaukakar ayyukan imani ko gidajen imani la ilaha illallah mafi ƙasa ƙasa shine mutum ya ga abin da zai cutar da mutane a hanyar su sai ya kawo musu to sallah ma tana ɗaya daga cikin ayyukan imani a asalin sayyid bukhari bukari, imam bukari ya kawo fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma kana Allah wa ma kana Allah aka fassara da cewa ai wa ma kana Allah salatakum Allah bai kasance zai ɓata imanin na baya ba imani aka fassara cewa ayo ma kana Allah bi yubi a su. Allah ba zai ɓata sallolin ku da kuka yi ba kafin a juya a koma ana kallon Ka'aba sallolin da kuka rika yi kuna kallon Baitul Maqdis wato Filistin to Allah ba zai tozarta su ba ba zai ɓata su ba zai ba ku ladan su duk da cewa yanzu an juyar da alƙibla ta koma ka'aba za a kalla ba baitul maqdis za a kalla ba to bayan ya kawo wannan ayar to sai ka wannan hadisin na sayyiduna al-bara ibn azib radiyallahu anhu shine sai an al-bara radiyallahu anhu ma an tun da shi kade fade shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر, عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فجاروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وأنا حديث هنا بيان لي أكثر القبلة القبلة السلة كما دين لسن أبو بوا لسكي كما دا كنت شنجية المسلمين da auren muta waɗannan abubuwan guda uku sun yi kama a game da hukunce hukuncensu shan giya farko Allah madaukakin sarki lokacin da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam giya ana shan ta fiye da yadda ake shan ruwa a kasashen larabawa musamman biladul hijaz makka madina da ba'i so daga da alkur'ani ya fara sauka sai ya zama lallashin mutane ake game da giya yadda ta zama musu jini da tsoka suka saba da ita kowa gidan shi akwai mutanen da suka daina shan giya babu shan giya tun a jahiliya kun mutane ne irin su na abubakar radiyallahu anhu irin su na usman ibn affan da makamantansu waɗannan tarihi sahihi ya tabbatar da cewa su sun haramta ma kansu giya ba za sha daga cin abin da aka waito daga sanda Usman bin Affan yana cewa la ashrabu shay'an yaj'alni la umayyizu bi nafsi la umayyizu bi nafsi min zawjati yace ba zan sha abar da za ta sa ni ba zan iya bambanta tsakanin 'yata da matata ba in mutum ya sha giya ya zai iya gane matar shi ya zai iya gane matarsa ba zai iya bambanta shi sai ya afka ma ƴarsa ya zaka matar wani ya zubilla to shi yasa mutane masu mutunci a jahiliya suka haramta shan giya kun san da yadda aka da aka haramta giya matakai uku ko matakai hudu ko haka auren mutu'a auren mutu'a auren da ake yin sa na lokaci mutum ya auri mace ce wata ɗan shi kenan sa abu ko shekara ɗaya ko shekara biyu hali aure ana yin sani bila ajal ba iyaka so ake yi ya zama ɗaya wanke ɗaya ake cewa ma auren zuwa sauran aure ko Allah ya sa ɗaya wanke ɗaya wato Allah ya sa ko dai ya zama matar ita za ta wanke mijinta wato ya riga ta rasuwa ko kuma ya zama shi ne zai wanke ta ta tashi rasuwa to auren mutu'a kenan to haka abin da ya shafi alkibla malamai sun tattauna shin wai lokacin da aka dawo daga isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu yake kalla wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon ka'aba lokacin da aka je aka farlanta sallah a sama aka ba da salloli guda hamsin aka yi aka yi tsakaninsa da annabi musa alaihi salam da ubangiji subhanahu wa har dai aka mai da salloli suka koma guda biyar sallallahu alaihi ya dawo yayi bayani ga sahabbansa kuma ya ci gaba da karantar da su yadda za a yi sallah to a wannan lokacin ya suke sallah ina suke fuskanta in za su sallah wasu malamai suka ce sai a ka'aba yake sallah har ya zama ma larabawa ƙuraishu mushrikai sai sarka cewa ya subu a ba'ana ko ya subu ali hatana wa ya tabbiru kiblatana yana zagin mana iyayen gidinmu kuma yana kallon mana alƙibla ya haka to daga nan kuma sai aka juyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce ya kalli kuma baitul maqdis ya kuma yana kallon baitul maqdis wato masallacin kudus masallaci na uku a daraja a duniya to manzo da sama ya dau wani lokaci manzo sama baya ya fi burge shi a ce ka ba yake kalla su kuma yahudawa a wannan lokacin suna jin daɗi da su da kiristoci musamman yahudawa da suke garin madina gida uku sai suna jin daɗi suna cewa kun gani dama mun ce a gare mu yake kafa abin da nake shi zai rike to sai suna jin daɗi suna da abin da za su yi gori ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sai manzo Allah kuma sai ya rage hannu yana roƙon Allah yana cewa ya Allah mai da shi ta'aba shine tsallara ta qalbuhu wajhika fi samai dan wanda ya tafi killatan ta'aba qad nara ta qalbuhu wajhika fi samai tabbas muna ta ganin yadda kake fuskantar da fuskar ka zuwa sama kana roƙon Allah madaukakin sarki cewa Allah ya dawo da kai ka ci gaba da kallon Ka'aba ba Baitul Maqdis ba to shine sai aka so kan da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yau idan za ka yi sallah da kai da sahabbanka to ku daina kallon Baitul Maqdis ku dawo ku kalli Ka'aba da kuke kallo da wannan ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da'i to Yahudawa sai Allah ya bada labari ya ce idan kuma aka ce a ci gaba da kallon alƙibla a ka'aba za su dawo kuma suna sai tsaye sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari tun kafin abin da faru shine sai ya qulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha sai Allah ya masa raddi yace qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ya ba a sallallahu alaihi wasallam labari yace za su faɗi wawaye a sufa min nas al yahu yahudawa daga cikin mutane wawaye ne su za su tafi isa ta ma wallahu ma'an qiblatihi allati kanu alaiha kuma wani sabon salwo shi ka da dare ji kaza saboda ka abun a mu samu abin da zamu ci ko sabon salo ci ko wani sabon salo ne kuma wannan kuma ka ga ma wallahu ma'an qiblatihi allati kanu alaiha to kuma me yasa suka juya suka daina kallon al'ummar da suke kallo addini ya zama nawa a kansu to shine bakin da za a bani ko da aka gama da aka da aka da aka da aka mai da al'umma ta azawa na kallan ka'aba to sai wasu sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to me hukuncin sallar da suka riga suka yi a baya musamman waɗanda suka mutu daga cikin su wasu sahabbai sun mutu ana lokacin kallon baitul maqdis ba a dawo an ci a kalli ta'aba ba matakin karshe to me hukuncin sallar su da suka yi to shine sai Allah ya saukar da wa kana Allah li yubi'a imana Allah madaukakin sarki a sunnata ba zai tozarta sallar da kuka yi a baya ba waɗanda suka mutu kafin a dawo a kalli ka'aba sun rike yin sallah suna kallon baitul maqdisi Allah zai ba su ladan su cikakke ba tare da ya tauye musu wani abu a cikin ladan su mun gane shi ne cikakken bayanin na waɗannan ayoyin da suke cikin suwatul baka mun gane to mu je hadisi wannan sifila ce an al-bara'i radiyallahu anhu daga sayyiduna al-bara'u al-bara' da tahfifi ba al-barra'u ba wasu kan ce al-barra'u mashhuriyar lugha al-bara'u ba al-barra'u ba duk da cewa da al-bara'u da al-barra'u suna da ma'ana albara'u ma za ta ba da ma'ana amma dai malamai suka ce albara'u babu shadda a ra'u kawai bil fathati albara'u fatha to haka ake faɗin suna eh? sunan babansa azib azib malamai suka ce shi kadai ne ke da wannan sunan a cikin sahabbai baban shi ne albara'u babansa sunansa azib shi kadai ke da sunan azib a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne shi ma shi yasa da za a ambace su su bi duka sai ta an al-bara ibn azib ta ce radiyallahu anhuma mun gane al-bara ibn azib yana cikin matasan sahabbai domin lokacin da aka zo za a je yakin uhudu a shekara ta uku yana ɗaya daga cikin wanda mazan sama yake su koma sun yi ƙanana tare da abdullahi bin umar radiyallahu anhu amma kuma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin cewa ya je khandaq a tsakanin khandaq da uhud kusan shekara 1 da rai ko shekara 2 shekara 2 ba wani abu domin uhud shekara ta uku khandaq kuma shekara ta biyar mun gane to sai manzo sama ya sa shi aka tafi yakin khandaq wato ghazwatul ahzab sannan bayan nan yana ɗaya daga cikin waɗanda aka halarci ya kuka musamman zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu futuhat buɗe garuruwan musulunci da aka yi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu da shi aka sannan ya ko an da aka tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da wasu sahabbai al-Bara radiyallahu anhu yana cikin waɗanda suke tare da sayyidina Ali radiyallahu anhu sahabi ne da hadisansa kamar yadda malamai suke faɗi ba su ɗari hudu ba hadisan da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ɗari hudu ba ko ɗari uku da wani abu shi ya goyi kuma da wannan hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi sallam albarabu ya ce annan sallallahu alaihi sallama kana awwala ba qadima ta farkon isuwar annan sallallahu alaihi sallama madina dan ana nufin shigowar shi cikin gari domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama kafin ya shigo garin madina sai da ya ci zango a kuba wanda suka taɓa zuwa madina a cikin mu nan sun san yadda kuma take a bayan gari take duk da yanzu garin ya haɗe amma da da kuma da cikin yan a akwai nisa eh, amma har yanzu mutum zai gane in ya ɗauki ɗan tafi ya ce daga masallacin manzo Allah sulma a cikin garin madina kai shi kuma to zai ga akwai ɗan caji akwai ɗan kuɗi da za a caje shi to farkon saukan manzo Allah sama a kuma ya fara sauka ya sauka a wajen waɗanda ake cin su ba lu'ada ya sauka wajen su har shi ne gina wannan masallacin na farko da ake ce masa kuba masjidu kuba wanda annabi sallama a sunnar sai ya kasance har ya koma ga Allah duk asabar yakan je raka'a bi a masallaci shi yasa sunna ne idan mutum ya je Madina ya je masallacin Kuba Allah kan ya raka'a bi barakokin guda biyu da mutum zai je a masallacin Kuba mazan sallama ya ce ladan sa kamar ladan umara hadisi sahih ba ma hadisi dai ba hadisai sahihai sun tabbatar da in ka je masallacin uba kai na kai a to za a baka lada kamar mutumin da ya je umara to da kaga yan madina suna da damar yin umara kenan duk lokacin da suka ga dama suna da ladan umara mun gani to farkon saukan manzo sama garin madina dan ana nufin da ya shigo cikin gari kenan da ya shigo cikin gari ba saukarta a kofa ba awwala ba qadima al-madinata lokacin da manzo sama ya iso gaban madina ya shigo cikin gari nazala ala ajdadihi min al sai ya sauka a wajen kakanninsa daga cikin mutanen madina manzo sama yana da kakanni a cikin mutanen madina malamai suka ce nan kakanni kamar misali abinda bahaushe yake cewa kara sun san kara ko domin shi kakan annabi sallallahu alaihi wasallama wato wato hisha kashin kai afwa ai muhammadu ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn Hashi. ko kakansa na biyu to ya auri mace daga cikin daga cikin mutanen madina ka gane mun gane Hashi. baban kakan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya aura a cikin matansa akwai ne akwai akwai akwai akwai wanda ya aura daga madina shi waja'ala nasaban wa sihra kaga annajab dangantaka ta jini sihra zumunta abin da kai su hukunta so da ka mutane da suka baka mata ka zama cikin ka zama cikin su kake mun to shi hashim shi ne ya auro mace daga cikin kabilar a ƙabilar mutanen madina to shi yasa sai nan aka ce addai hmm? ba ana nufin kakannin manzo Allah sallama kakanni yana da wasu dangin kakanninsa a madina ba a'a ana nufin hisham ya auri wata daga cikin mutanen madina so da sai ya zama tun da surukunta ta ta hada su ya ka ɗauka kawai kamar sun zama yan uwan juna hmm? irin surukunta ka da ta gaske da ake ta mutunci amma yanzu ba zama wan ba ta kama ba ka san shi ba irin rayuwar da nake yi wan matan ta mutum wanda sai zama bai san shi ba kuma suna nan suna yin mulki mulki sai sun haɗu su mulki mulki sai da idansa yana auren an wa sha amma bai san shi ba ba saboda tsaba da binnanci da barakanci Allah shi ne da to shi yasa sai aka ce da zala ala ajdad min al ansar akwai riwaya da ta zo da cewa aw akhwalihi ko kuma kawunnansa kawunnai kaga tunda abin ya shafi mace ne to sai aka ce akhwali wato kawunnai domin duk lokacin da aka ce kawu to ai ana nufin dan uwan uwa ke ko to tunda shi hashin ya auri mace ne a cikin su to shi yasa da aka ce akhwat malamai sun yi wannan batun so daga nan ajdad ba ana nufin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam bane na dangantaka kakanni ne na suhukuntaka wa annahu salla qibala bayt al-maqdis 16 shahra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina to ya ci gaba da fuskantar baitul maqdis watanni ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha shida in ya tashi zai sallah wa kan mu manta an farlanta sallah a makka malamai suna da maganganu guda biyu malaman sira yaushe aka yi isra'ila mai arazi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sama wasu sun ce shekara ta goma ne wasu kuma suka ce shekara ta goma sha biyu saudi arazi shekara ta goma sha biyu ne shekara ta goma sha biyu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko manzo Allah ba shekara ta goma ba akwai malamai da suka ce shekara ta goma amma kauli radihi da kofin da malamai suka ce ta fi inganci magana shekara ta goma sha biyu bayan bayan aiko a nisan ba aka kai isra'i da mai radi da shi shi ne har ma wannan watan da muke ci wata rajin sai su ce a wannan watan haka ko ranar ashirin da bakwai suke cewa ko ashirin da bakwai ga watan rajin duk wannan bai inganta ba ba tabbas in ka tafi yin kasashen larabawa ka za ka ga suna maulidi sunan shi yau mai isra'il wal mi'raj mu ma a nan Najeriya akwai ƙungiyoyin addini da za ka gan sun kan tafi sai gan duk sun mamman da wai suna bikin isra'il da mi'raj na taɓa tafiya wani jirgin jami'in wannan wata ni ban taɓa gani wannan ku. kawai na ga da an yi mallaman ne isra'il mi'raj ya ba an rubuta wai daren isra'il da mi'raj za a raya wannan daren to watanni goma sha shida annabi sallama ya yi a maka madina bayan ya zo madina sallar ta gabaki dai idan ya tashi zai yi yana kallon baitul maqdis baitul maqdis masallacin kudus da ake cewa masallacin kudus na sha mana bayani in an ce kudus din to garin kenan al-qudus madinatul kudusi garin kenan shine jaritala da turanci ko شيني بيت المقدس شيني شيني عبدنا او مدينه القدس تنكي اما مثلا لا لاتي في انت بيت المقدس بيت المقدس فوق ما تاع البيت المقدس فوق ما تاع المسجد الاقصى المسجد الاقصى او سبعة عشر شهرا فوق ما وتني شعب الطيب برواية شكا هو شنو هو شعب الطيب عمد خانشا شعب الطيب da makwabtaka ko yan uwan juna ne so da aka ne riwaya ya yi shakka ko sha shida ko sha bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon baitul maqdis a zaman sa a madina in ya tashi sallah baitul maqdis yake sallah to duk wannan watanni goma sha uku shida ko sha bakwai shi ne kan na ba ka kalluhu wajen ka jin sama'i shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kullum aka zo ya sallah. sai zuciyarsa ta rika ba shi cewa ya Allah sai ya rika addu'a da cewa ya Allah ka samu kuma muna kallon Ka'aba Ka ga san gari ko ku so garin ku kai bai da maqdis ba ga hadiyar ku garin su manzo Allah sun Ka kaga maka ce garin sa shi yasa lokacin da yazo zai ba zai fita garin da za su hijira da shi da sahibin sa sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu annabi sama ya kalli Madina Yakan kalli makka da duwatsun makka Ke ce wallahi in innaki la haqqul biladi ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki shi wallahi na fi son wanda garin da makka wallahi ba da dan mutane na sun fitar da ni daga garin da ba ba zan fita ba kaga hubbul balad san garin wani shi garin ke kama da wuta bai damu ba kenan ya zagi kasarsu ya ci mutuncin kasarsu ya je ya haɗu da wasu waɗanda ba 'yan ƙasar ba ma a haɗu a zagi ƙasar ko kuma a ɗauke shi ɗan nan jarida ne ya je wani gidan rediyon can tsallake ruwa na masu jan kunne sai a rubuta ta zagin ƙasarsu yana fata sirrin ƙasar ba da je yin wannan lalacewa ce duk ka gama zagaye-zagaye za ka dawo ƙasar ita ce ta kuma mutuncin take duk wanda yake yawo a duniya ya san irin haushin da yake ji in ya bar ƙasar ta ya ji wata ƙasa yadda za ka kai da kaji yadda ka san wani ɓataccen bawa ko gudajjen bawa haka da yana za a ɗora mu da kati duk inda za ka kai ka sa katin ka yi nisa kana tafiya sai ka shafa shi ba ka fito da kati ba ka a kama katin cewa an yi da ka zauna a ƙasar nan na ƴan kwanakin da aka baka amma kan a kasan ku ne ba za ina ne ina za ka je take zuwa da kaki sai ka je wani abin sai ka je ka je gidan zu ha gidan zu za ka je ko wani abu na kallo sai a ce kai ba dan kasa bane ga get nan kai sannan kudin da za ka biya ya ninka ya kuma ya ninka ya kuma ya ninka kudin da ɗan ta zai biya duk sai ka fito kasashen wanda za ka gani yin wannan amma mu kasar mu da yake kamar ramu ke ramu bugu take kowa sai shigo kofofin ta mabambanta shi ke na zai shigo mutum ya ya ta takama duk duniya ba mai karɓan baki kamar najeriya duk duniya ka je ka faɗi wannan magana ba muna faɗi ba ne don ƙasar mu ƙasar da take karɓan baki kowa ya shigo ta karɓe shi har abin ba ya zama da takarci a ciki sai najeriya kamar ramu bugu ƙofofi ta ko'ina shi za sai a shigo mana da abubuwa a ce an shigo da makami an shigo da kaza wasu mutane sun shigo fuskar alifai, suna wani yare sun shiga gari sun kashe mutane kaza wadda duk wannan da damuwa a cikin Allah shi ke saddau kuma za ta salama ya fi son haka wannan watanni sha shida ko kuma sha bakwan to din manzan kuma yana sallan nan amma yana roƙon cewa ya Allah kamar da ni in kalli Ka'aba na fi son Ka'aba shine wakana kana yu'tibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-bayt ta sama abin da ya fi bashi sha'awa ya fi burge shi ya fi fata shine a ce alƙibla tana tana ka'aba ya zama ka'aba yake kalla in ce sallah ba rufe maqdis ba وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر عندما فقط ya fara yi a أمدينة wanda aka juyar da shi aka ce salli ka'aba sallin la'asar ce wa salla ma'ahu qaumun wasu mutane suna salla tare da shi akwai riwaya cin al-muwaffaq na al-imam Malik rahmatullahi alayhi da ta zo da cewa sallah asuba ce gane amma dai wannan shine abin da yafi shahara cewa sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar kawai sai aka masa wahayi فخرج رجل ممن صلى معه sai wani mutum da ya salla tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ya fita famarra ala ahli masjid ya shiga cikin garin Madina sai ya tarar da wani mutanen mutanen wani masallaci wa hum raki'un sun yi ruku sun yi ruku shi ya gama sallah da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sun yi sallar da la'asar kuma Ka'aba suka kalla sun yi sallar la'asar sun kalli Ka'aba to shi kenan sai ya fito har wanda yana nuna maka yadda ake son a nau'anta lokutan sallah a gari idan baka samu sallah a nan ba sai ka tafi wancan masallacin ka je kai sallah to shi kenan فقال أشهد na يتي da Allah, دا الله نا رنتي دا الله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة والله من يصلى لمن ظل سلم ومن كان بالحرى من kalli بمكة زمان كما كان لا با المسجد با با قدس با با با با مدينة القدس با المسجد العقصى با نمك كان لا با صلى الله أنت قلنا إلى مائكي صلى الله عليه وسلم من كان لي مثلا لا تنسى عبا كون قتنا تبقوا فجاءوا كما هم قبل البيت سنا تبقوا كوزي قوائد جوية أو كوزي تقجوية تبقى كالكعبة وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل قبل بيت المقدس دا يهودا أبو ينا باش شعوا ينا برجس سنة شوى كاجني من هذا أي ينزل كاجي ينا كلم بيت المقدس سنة جن داعي وأهل الكتاب ده سوى أهل الكتاب ده جباكي فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك lokacin da aka ce ma manzon sama ya dawo ya kallon ka'aba an karu zalunci sai da haka shine sai yaqulu sufaha min an-nasi ma wallahu an qiblati allati kanu alaiha Allah ya ce musu kullu lillahi mashq wal maghrib da gabas da yamma dinna Allah ne so da ka Allah shi ya dama ya ce ga inda za a kalla kuma ya ce ga inda za a kalla wani lokaci to ne karshen hadisin yana cin sahih bukhari sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me hukuncin sallolin da muka yi a baya ko kuma waɗanda suka mutu su kafin su samu wannan juyowa a kalli bai a kalli tsaba to me hukuncin sallar su sai Allah ya ɗaukar da wa ma kana Allah yubi'a imanakum وما كان له ليضيع إيمانكم ألا بذي توزر إيمان الكبار الإيمان أي الصلاة ألا بذي توزر سنة الكبار وشينا الإمام البخاري يتاولا سوى باب الصلاة من الإيمان سنة تنسي إيمان شيء ما جبعتها abin da kai tsaye suke jin za ta kafarta mutum da shi idan bai ji ba shi ne sallah ba ta jin damuwa ba ta jin wani nauyi in ba ka sallah ce sai arni magabata na kwarai a cikin tabi'ai da almajiran su haka ba'u tabi'i saboda kuma kana Allah bi bi al-iman wannan hadisin bayan ya ambaci sallah a matsayin imani ko kuma a matsayin fiqhun sa ana nufin sallah tana cin aikin imani to hadisin yana tabbatar mana da hukuncin nasku sai an nasku A nasku shine canza wani hukunci da wani hukunci daga cin abin da malamai suka tabbatar nasu guda ashirin da aka yi a cikin Qur'ani a canza wani hukunci zuwa wani hukunci akwai mai tahwilul qibla canza al-qibla shi ne ake ce nasu kenan akwai annasu a musulunci malaman musulunci kusan duka sun yadda da cewa akwai annasu kamar yadda Allah ke ma nan sahbi ayati aw nutiha na ati da khairin min aw mithliha mun gane sannan malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai akwai jawazu naskhi السنة بالقرآن جواز نسخ السنة بالقرآن يزمع قرآن يقول وتسنة domin ƙur'ani ga shi shi ne ya zo ya ce kawai wata shatar al-masjidil haram a sunna ne ya tabbata cewa da manzo Allah sama yana kallon baitul masjid to ta ka goge wannan sunnar ƙur'ani ya zo ya goge ta darasi na uku a cikin hadisin hadisin yana tabbatar mana yadda sahabbai suka yi da junansu mutum ɗaya ya taso zai ba da labari kuma suka yadda darasi na hudu a cikin hadisin jawazu qabuli khabari wahid ya halatta mutum ɗaya zai ba da labari ya amince masa mutum ɗaya an yadda da shi mutumin kirki ne ba a tuhumar shi ba mutumin banza ba ne ya halatta idan ya ba da labari a lafiyarka idan qala kizami fa saddiquha fa inna al-qawla ma qala kizami eh yi za mu kuma ba ku labarin ta ko gaskata domin magana ta gaskiya ce to mutum daya abinda suke ci mishi khabarul wahid labarin mutum daya ya halatta a karba wannan darasi ne sannan daga cikin dukkan hadisin malamai suka ce ya halatta kai fatan canjin ibada kana wata ibada ka ce ya Allah ina ma ka bani ni ikon in wata nan manzan su yana kallon baitul maqdisi amma yana fatan cewa Allah madaukakin sarki ya juya masa ya dawo yana kallon Ka'aba sannan a cikin hadisin hadisin yana karantar da mu cewa ne ka so garin ku addini san gari yana cin addini manzan sama daga cikin sabon da ya sa yake son ya kalli baitul maqdisi ya koya gobe yana kallon baitul maqdisi ya kalli Ka'aba saboda me saboda makka garin su mun gane yayi a wannan hadisin daga cikin ta yana nuna mana yadda sahabbai suke san alkhairi ga junansu kun ga wani ya salla a masallaci tare da annabi sama amma har ya shiga cikin gari domin ya je ba wasu labari cewa ga talla an juya daga yanzu ba za a ga kallon baitul maqdisi ba a dawo ana kallon ka'aba duk waɗannan darussa ne daga cikin darussan hadisi sannan hadisin yana nuna mana yadda yahudawa kullum masu san zuciya ne duk abin da zai musu mutu za su musu ita abin da kuma suke so shi ne daidai abin da ba sa so kuma ba daidai ba ne mun gane to su ne waɗannan sannan hadisin yana karantar da mu cewa malamai suka ce da mutum zai yi kuskure yana alƙibla a daji misali sai mutum ya ci zango ba a masallaci ba ne sai sai a zai yi sallah sai ya kalli wani waje yana sallah sai wani maharbi dama maharbi kuma ya ɗan yi karatun addini sai ya zo ya gan shi ya malam sallah kake ai ba nan ba alƙibla ba ce ya riga ya raka a biyu a sallah ko kuma sai ya raka a ɗaya shi ke nan sai aka faɗa masa ai ba alƙibla kake kallo ba to abin da ake nema a wajensa a nan ta ce duniya ya salli inda aka nuna masa sannan ba zai rama sallar ba malamai sun tattauna shin idan ya gama zai rama ya riga ya gama sallarsa sai wani maharbi ko kuma wani ne masanin yanayi sai ya zo ya shi yana tasbih yana zikirin bayan sallah ce masa a sallah kai sai ce e ko za ka yi sallah ne sai ce ya riga na yi sai ce na ka kalla sai ce yadda ka ganni zaunan nan to nan na kalla sai ce ina ai da ka kalla kawo ku mutum yana yana yana arewacin da yana Najeriya ya kalli kudu an ka ga da damuwa bai kalli alƙibla ba gabas ne haka gabas da kudu so da haka wasu malamai suka ce ya sake inda lokaci wasu kuma suka ce ba zai sake hmm. domin sahabbai ba a ce su sake sallolin da suka yi a baya ba gani wasu kuma suka ce inda lokaci ya sake in babu lokaci shi ke a ke, da عادة الوقت كي وكل إعادة إعادة في الوقت هي فضيلة ولا a منها wannan lafiya النافلة suka ce. في إن جاءت في أغامة ثلاثة الوقت قد وقت وأنا لكم من الرامة ورق هذا مو مستحب ياتش باع أغامة ورد الوقت انتهي بكا سنن باع أغامة ناكلة من غالي سورة سلا تنفين إيماني لكن سن أبو بوان جزاء كلا أثبت الدبسين ينا جاء إيماني أقوي سلا سلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن أقامها فقد أقام الدين kaulin sai na umar duk mutumin da ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini Alƙawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine fi sallah in suka sallah shi ke فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ko in suka tuba suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka fa khallu sabilahu ba ku da hanyar da za ku yi in tabu wa qamu salata وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين idan suka yi tuba suka sai da sallah suka ba da zakka to sun zama yan uwanku a addini kaga ba za ka taba dan ka ba kuwa to wannan shine abin da hadisin yake karantar da mu babun kullu islamil ba babun da ke bayani akan menene kyawun musuluncin mutum ya musulun ya musulun idan musuluncin mutum ya kyautata ya ce da san ba musulmi bane shi sai musulunta ya shigo musulunci kuma sai ya aikata ayyuka masu kyau irin da musulunci to ya rayuwar shi za ta zama menene sakamakonsa a wajen Allah kuma dai har yanzu muna cikin hudubi kitabin iman mutum ba musulmi ba sai ya zo ya musulunta ya sami imani to yanzu ne sa a wajen Allah shine babu hukmin islamin baki babun da zai yi bayani akan kyautatuwar musuluncin mutum idan musuluncin mutum ya kyautatu to ya sakamakon su zai zama a wajen Allah wani irin ta goma shi sai samu a wajen Allah wani irin sakamakon Allah ta'ala zai mata عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز, إلا أن يتجاوز الله عنها جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأتوه سعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه sa'adu da malik ibn sinan ɗaya daga cikin sahabbai mutanen madina shi ma balan sare ne sannan yana cin al-muqsirun da riwaya yana cin sahabban da suke da yawa suka fi kowa yawa riwaya wanda kowanne daga cikin su hadisan da Allah kalli daga dubu ake lissafi daga dubu ne zuwa saba dubu zuwa saba to Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma an yana cikin su أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو سيد الخدري رضي الله عنه يا جماعتي عليه السلام ينسيوا إذا أسلم العبد جنباوا ألا يمسلم العبد نم وأنا لكم عبودية أرزق أبي أنا لكم عبودية تألى باوا ألا إذا أسلم العبد فكأنك تقول إذا أسلم الإنسان إذا مسلم يمسلمتها kan ka fassara shi da cewa bawa ana nufin bawa wanda yake karkashin bauta eh, wanda yake karkashin bautar wani a bautar Allah ake nufi idza aslama al-abdu idan mutum ya musulunta da san ba musulmi bane sai kuma yazo ya musulunta fa hakuna islamuhu musuluncin sa yake musuluncin sa yake da ya musulunta ba shirka bai shiga cikin wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ba musuluncin gaske ke babu riya a cikin addini babu bid'a da can ba musulmi ce yanzu ya musulunta ya rika musulunci da kyau يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها Allah madaukakin sarki zai yafe masa dukkan wani zunubi wanda ya aikata a baya za a gafarta musu zunubansa duka shi ne wani hadisi hasan ya zo cewa al-islamu ya dubu ma qabla musulunci yana yanke abin da ya zo aka yi kafin idan mutum ya aikata tafiya gaza kafin ya musulunta sai ya zo musulunta to Allah zai ya yafe masa wannan tafiya gaza da ya yi sai dai idan hakkin wani ne a nan idan hakkin wani ne to shari'a ba za ta shiga ba بهم حقوق الله تعالى مبنية على المتابعة أو على التسامح وحقوق العباد فيما بينهم مبنية على المشاححة أو على التشاعر حتى ألا ألا جئت ياتي بعض ألا أنا لمسامحة ياتي أما حتى ولدوا في أنت البيش لا ياتي إن ياتي ياتي شي كده إن ياتي أبدا ما تلاحظ إن ياتي أبدا ما تلاحظ تنسى انظرني إنتي قائلة صدق إذا أمتين يا مسلمتا kuma musuluncinsa ya kyautata to yi yukaffiru Allahu anhu kullu sayyi'atin kana dalafaha Allah ba da sarki zai yafe masa dukkan wani mummunan zunubi dalafaha wanda ya kusance shi ya aikata shi dalafaha ay qaruha wanda ya aikata ya kusanta ko la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah eh, zulfa zulfa ay qurbata mun kane so da ka dalafa ay qaruha hmm. Wani kuma malamai suka ce zalafa ai addaba kenan ya gabata. addaba ya gabata. Allah zai yafe musu dukkan wani zunubi da ya aikata sai ya shigo musulunci a matsayin wankaki. wankacce shi yasa da zai musulunta yanzu ya mutu to ana masa kyakkyawan zato yanzu ne musulunta yana musulunta kuma sai ya mutu eh? wanda ya ji daɗi wala masa fata kyakkyawa cewa da izinin Allah kawai aljanna zai wuce kun gane sannan idan ayyukan alkhairi da yake yi da ya baya ku ji wani ku ji falala ta Allah idan yana aikin alkhairi da kafin ya musulunta to za a fato kuma sai a bashi ladan su haka manzon sama yace ba hakimu izza yace aslamta ala ma aslamta min khair aslamta ala ma aslamta min khair Ka musulunta kuma duk abubuwan da ka gabatar din nan a baya yanzu kuma za a dama da shi na lada saboda hakim ibn hizam radiyallahu anhu wani mutum ne wanda yake da daraja a jahiliyya sai da ya yanta bayi guda ɗari ya yi kyauta da raƙuma guda ɗari kafin ya musulunta saboda da ya musulunta ya zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da na aikata a kiran su bai ce aslamta ala ma aslamta min khair ka musulunta kuma kana nan akan abin da ka aikata din nan alkhairi Allah zai baka ladan sannan a hadisi al-Imam Bukhari da Imam Muslim suka waito shi aka ce salatu min fauna ajrahum marratayn mutum uku za a ba su ladan su so biyu mutum na farko shine mutumin da ya zama baki ta ne mai kirista ne ko bai hudu yana bauta a jahil yahudanci ko a kirkirci shi Allah ya masa gamdakatar takarfi musulunta za a kwaso ladan shi za a bashi ladan wannan bautar da ya yi a yahudanci da kiristanci sannan kuma ga ladan shi da musulunci An gane shi ne na farko sannan na biyu mutumin da <clears throat> bawan da ya kyauta samun gidansa kuma ya tsara dokokin Allah mai gidan shi sa shi aiki ba zai cuce shi bai je sannan kuma ya zai bauta ma Allah to shi ma za a ba shi lada biyu za a ba shi ladan bautar da ya ma mai gidansa sannan za a ba shi ladan bautar da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala bautar da ya ma mai gidansa a matsayin mai a matsayin hidima sannan na ukun su shine mutumin da yake da baiwa yi mata tarbiyya ya mata tarbiyya ya mata tarbiyya sai kuma ya yanta ta sai ya aure ta to shi ma za a ba shi ladan lokacin da ake da bayi to kare lubufi na Allah da kuma falalarsa zunubai a yafe ma mutum ya da kuma sai a bashi waye ke wanda mu'amala kuma da Allah to shine wannan wa kana ba'da zalika kai qisas daga nan kuma sai a ci gaba da mata awo in yayi sai a biya shi abin da ya aikata shine qisasi nan al-qisas al-mujaza idan aka ce kasa to ana nufin jaza wato a kayi abu sai a taka maka antisaf ke nan da daga nan za a ci gaba da duk kuma aikin da zai yi sai a bashi ladansa ko ya ki sasin yake za ka ce alhasanatu bi ashri ha. amma fa isasin da za a masa ba wai in yi ɗaya a bashi ɗaya ba alhasanatu bi ashri ha. idan yi la aikin da jiki fara ɗaya sai a bashi lada goma yasa Imam Hassan al-Basri rahmatullahi alaihi yake cewa ana wajaran mutumin da dai danta za su rinjaye gomomin sa wa kenan zinibi za a faɗa mana cewa in mutum ya za a ba shi zinibi alhaki dai za a rubuta masa amma idan ya aikin alheri kuma za a ba shi lada goma amma duk da haka sai mutum ya yi sai ka gan shi a wuta ma talaka ku fi da ce goman sa kawai sai a ce goma fa ake ajiyewa kawai wata rana banki ce kuke aiki da kuke kuke ajiya da wani shi shi ya tashi sa abin da zai so ke sa ke sa naira daya kai kuma kullum ka tashi za ka sai ka sa goma kuma ran nan kawai sai a zo sai a ce za a ba ku bank statement sai a ga ya fi ka kuɗi ko a ce kai a'a ma ba ba ba ba ba ba ba abin da ba ke da shi kai ba shi a kanka ba kaga da yin bala'i ne wannan kuma abin cika a ce haka ne zai ce to ya aka yi haka sai ce ai kullum ya sa goma nan da an yi kwana biyu shi zan zarewa ke kuma zai kwashe kayan shi shi kuma wani yana ne yana ta'adda ɗaiɗaininsa kullum shi ne misali to kaga shine alhasanatu bi ashri amsalha wannan nassin qur'ani man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aikin alheri kwara daya falahu ashru amsalha to za a bashi kwatan kucin wannan aikin alherin na lada guda goma ila sab'i mi'ati dhi'fin ha sai a ninka masa kuma su 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثال مثال التي تجبال أنت يا سيدان الله بل الدين أن لا يوقعها كمثل حبة كمقوى ياتي تئيل قارانا يا سياك دي aka tona ƙasa sai aka burge ta da ta tashi shigo fitowa amma ta taba ta nadil sai ta fitar da zangarniyoyi guda goma fi kulli sumbulatin mi'atu habbati a kowace zangarniya akwai kwaya mi'a ɗari dama guda nawa kenan suke tsaye tabbata saba ta nadil guda bakwai to yanzu kowace akwai ɗari kaga nawa kenan lahu mi'a kaga ɗari bakwai ce haka Allah fa yake mu'amala da wani amma duk da haka wai wancan ramin da Allah ya tanada don lalatacci wani sai so shi can zai ci duk da wannan abubuwa da ake sai a gama kawai shi ke nan fassala a fara'an fi sawa'in jahil kawai sai ka daina sai ka hango wani fi sawa'il jahim a tsakiyar da jahannama kawai ya banza banzatar da su Allah kada ka jarrabe mu da wannan wasan ya fi mitli ha ita kuma shi kuma mummunan aiki bi mitli ha ai mitli sabiya idan mutum ya ɗaya za a ba shi ɗaya kuma ka ji mala'ikan da ke rubuta mana alhaki yake rubuta mana zinubi idan bawaye zinubi ko ya rubuta da wuri sai ya nemi shawarar mai rubuta lada ya ce an zirgu la'allahu ya sa'atin ya ce ji man jinkiri watakila ya tuba karka rubuta ba kawai da ya shi ke da ya rubuta sai ya tambayi shawarar wancan sai ce masa an zirgu la'allahu ya sa'atin ke yi masa jinkiri karka rubuta yanzu ko ta watakila ya dawo ya da na sani ya tuba shi ko aikin ladan an yi za a rubuta kuma a ninka goma kuma a ninka ɗari bakwai shi kuma aikin sabo sai an yi wa mutum jinkiri Allahu latifun bi ibadi amma duk da haka kuma sai an samu an cika wannan ram wannan kuzazzabin sai an cika shi la'amlan an na jahannama min al-jinnati Wannan sai ajma'in duk da ya ma aljanna za ta cika aljanna za ta cika tamtai uljanna ya tabbata a hadisi aljanna za ta cika taimakin kamar yadda wuta za ta cika taimakin ko da haka mummunan aiki kwara daya za a rubuta ma mutum sakamakon sa kwara daya illa an ya tajawaza Allahu anha sai dai idan Allah ya yafi kaji in Allah ya yafi ba za a rubuta ba kuma da wannan malamai suka ce akwai raddi ga kawarijawa da mu'tazila da suke tabbatar da cewa musulmi zai dawoma a wuta aka ce ƙarya su kasha ƙarya musulmi ba zai dawoma a wuta ba ga shi nan annabi suna ce illa an yatajawaza Allahu anha Allah ku sarki yana yafiya ya kauda kai daga barin kama bawansa da jini su ko a wajen su inda mutum ya mutu yana da jini to wuta khalidan mukhalladan la uruja ba'da zalik abadan su a wajen su da wutan musulmai da wuta a duk ɗaya shi yasa za ka kin a duniya ba su da tausayi manzo sama shi yasa da ya zafi ya sufan ta ce musu kitabun da ba su da tausayi sai ce musu karnin kawmatai ba su da ba babu tausayi su kafurta musulmi su halatta jininsa Wannan shi ne hadisin so da ka in musuluncin mutum ya kyautata to ga yadda Allah madaukakin sarki yake masa mu'amala bayan musuluncin sa Allah madaukakin sarki ya sa musuluncin mutum babu da ahabbu dinin Allah azwamu Babu da zai bayani akan cewa addinin da Allah ya fito azwamuhu wanda za a dawama ana yi ba a fara a bari ba wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ka ta zo shine babu a ahabbu dini Allah ya azumu kun ga al-Imam al-Bukhari da fiqhun sa a can ya ce mana babu addinu Yusuf, babu addini mai sauki dan kuma sai zan zama ne babu babun ahabbu dini ila Allah ya azumu Babu addini da Allah ya fi so shine addinin da aka dawama ana yi ba mutum ya fara ba kuma ya bari shi sa ake so kaga daga cin asbabu almudawama akwai ittiba'ul muslim hamlun nafsi ala al-yasir al-yasir fal-yasir daga cin abin da zai sa ka duka dole ka iya dawwama a cikin ibada da kake yi ka diba abin da zaka iya har ka je ka faso ya mallailan ka tashi za a yi kayan ka a ɗari da sha ɗaya ana nan wata rana ana nana sai dai a rige kana yi kasa kana yi kasa kana yi kasa kana yi kasa ana nan wata rana ba za ka iya shi dan shi ke na sai kai kasa ba za ka iya عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ياشد وجلنا عائشة رضي الله عنه عنها ما تغنى أن صلى الله عليه وسلم أحب أزواجه إليه وأحب الناس إليه في النساء ما تند من في مراتا ما وجه من ذلك صمي بصوت يدنا نعم عائشة رضي الله عنها يشق وجدت وإن أمر امرأة أتارد من أن نعيش أخي وتماتا في جنة في جنة تعتاك أن نعيش فقال سيت من هذه سواتيسي ونن كما واتيسي ونن قالت فلانة كل تتشي أي وانشتشي تذكوك صلاتها shi an yi ma'aikin san Allah ita ce mai yawan san Allah kullum san Allah take عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل قلتم شعبن دزاق إيهي فإن الله لا يمل عن إطائكم الأجر حتى تملوا عن عبادته كي نعم Allah ba zai daina ba ku lada ba ya kosa ya daina ba ku lada hatta tamallu a ce kun kosa kun daina masa ibada kun kosa ka daina ba Allah ibada shi wasu Allah ya maka ba abin nan mushakala ne na inda Allah la ya manni Allah baya baya kosa amma nan ne hatta tamallu ta ko malaltu famalla malaltum an ibadatihi famalla an iqaikum al-ajr sai ya daina ba ku lada tun da kun kosa kun gaji to daga cin asbabul ladan akwai abin da ke ja mutum ya kosa da ibada da farko shine al da fi din amma san gida yanzu ku kalla akwai bidowa inda za ku ga ana yi duk ba wa'azi ya kashe su kawai masu yi ne suka gaji kalla da kyau za ku iya fitowa da su wallahi ba wa'azi suka ji ba kawai yanayi ne ya sa su ba za su wani ya ce wani ya ce wani aka ce an mushi haihuwa ya ce ai ba na da ma ce ba wanda zai zo ya taru ma a kofar gida ya zo ya same wani wahala ba ma na hannu lokacin da za a yi sunan banna har ba da Allah ya ki ya tsayawa ya bari ba kawai tsoro ne tsoron aljihu zai kuka ne ka gani to sababi na farko kenan tartiban ibadati bid'a ba za ka dore ba da na biyu ne dora ma kai abin da ba bid'a bane amma ka cika mutum ya zama ba zai yi ruku da al ba sai dai ba so ma kansa abin da ba shi kenan ba na ba ku labarin ya siya mu dawo da ko shi zai siya mu dawo da kullum azumin annabu, dawo da zai rike yau ya yi gobe ya huta yau ya yi gobe ya huta ko ta dai ba a yi ba aka tashi bayan fa inna Allah ta'ala la yamallu hatta taballu riban abin da mutum ba zai sannan na uku shine su'ul maqsid mummunar manufa Da dama ba dan Allah yake ba riye yake ko idan waɗanda yake nuna ba wa ya gama burge su suka daina bin uwa da abin da yake yi to ne rage masa kuma da idan yayi za a masa jinjina a ce kaza shi to yanzu ya daina yanzu. ba ya ko to ya zai yi kaga zai daina yi to kaga duka kishiyoyin wannan abu su ne za su samu su da dawwama kora ibada akan tsari da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi abin da yake na sunna sannan na biyu ka ɗiba abin da ba za ka iya ba ka ɗibi daidai gwagwadon abin da za ka iya sannan na uku kai dan Allah kai ikhlasi Allah kake mawa sannan na hudu cikin abin da ke sa mutum ya dawwama a ibada shine roƙon Allah ku duba ku duba ina nana ta mana tasirin wannan addu'a da ake yin ta kullum bayan sallah annabi sallallahu da zai karanta da mu'azu radiyallahu anhu sai da yace ya mu'azu inni uhibbu yace ya mu'azu ina san ka ga sama ya masa wata shimfiɗa sai fada masa wata magana mai tsada kenan Ke ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu wallahi ina son ka فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله كتيمكيني أكن أمرتانك إن زمن ذكرك ذكر إن كنت كل عن ذكرك sannan in zama ka taimake ni kan gode maka wa husni ibadatik da kuma kyautata maka bauta in yi bauta wacce take mai kyau kaga sai da addu'a kana roƙon Allah mana mutum take ke taimake ka ci gaba da yi takka kai ta yi kai ta yi kai ta yi waɗannan su ne asbab da suke jawo mutum ma ya dawoma yana yin ibada yi dan Allah bin sunna yi sannu sannu sannan kuma yin addu'a wannan yana taimakawa mutum ya dawwama za ka iya karawa da sababi na biyar shine zama da masu son ibada in kana zama da masu ibada ko shi kenan sai su sa kullum cikin ibada kake kamar yadda idan mutum ya zauna cikin shekaru haka za su ta shi su lalata shi tasirin aboki kowa ya sai to shine wannan wa kana ahabba ad-din ilayhi ma alaihi wahidu addinin da Allah maɗaukacin sarki ya fi so shine addinin da shi ya dawwama yana yi ba aka fara ba kuma aka yi girgire shi ke na aka yi bari a so ake mutum ya riƙe ta taɓa mau har lokacin da mutuwarsa za ta a ce mutum ya kai shekaru amma yana na yana bauta ma Allah tun ana yi a tsaye har a kai a yi a zaune har a kai mutum ya yi a kwanci wannan mutumin da ya ka gan shi ya haɗa a kyauta masa zafi a ce tun ana ibada a tsaye in sallah ce aka zo a tsaye ake yi jajja aka dawo a sai dai a zauna kila an masa kujera ana nan ana nan kuma ciwo ya zige shi sai dai a kwanci amma yana kwancen kuma ba zai daina ibadar ba kaga wannan abu ne mai kyau tarihin magabata da yawa haka ta faru da su aikin alkhairi har ranar da za su mutu sai Allah ya taimake mu Allah mu ya samu da mu muna bauta masa Allah ya taimake mu akan bautarsa da godiya a gare shi da kuma ambatansa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته